Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh nonon safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na amsoshin tarbiyya bayan nan za mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar allah a zangon shirin namu na wannan safiya idan har son lokaci da karshe za mu taso wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara sai mu yi bankwana da ku da fatan masu saurari za a biyo mu a hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. goma madalla yanzu lokaci da za a gyar zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kaninsu. Ana ci gaba da ayyukan ceto a Afghanistan bayan girgizar ƙasar da ta yi sanadin mutuwar kimanin mutum dubu guda. ministan harkokin wajen kasar rasha na ziyarar aiki a birnin tehran ziyarar bin salman na saudiya ta bude wani sabon babi tsakanin ankara da kuma riyadh Tun yanzu ga cikakkun labaran rahotanni daga afghanistan na cewa kimanin mutum dubu ne suka rasa rayukansu kana wasu ɗaruruwa suka jikata a mummunar girgizar kasar da ta afkawa ƙasar yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto ana da fargabar adadin mutum ya ƙaru mahukuntan afghanistan dai sun kiran taimakon kasa da kasa domin gudanar da ayyukan jin kai a yankin girgizar mai karfin maki 6.1 a ma'aunin rista ta abku ne a sanyin safiyar jiya laraba a yankunan paktika da kuma hajj da ke kusa da iyakar pakistan in ji hukumar nazarin kasa ta amurka babbar fargabar da ake da ita shine kada a samu saukar ruwan sama da za su iya kawo cikas wajen gudanar da ayyukan ceto wannan bala'in dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta afghanistan ke fama da matsananciyar matsalar tattalin arziki tun bayan da kungiyar taliban ta karbe iko a watan augustan bara bayan da dakarun kasa da kasa karkashin jagorancin amurka suka janye bayan shafe shekaru ashirin a kasar ta afghanistan ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya fara wata ziyarar aiki a nan iran mai manufar karfafa alaka tsakanin tehran da kuma moscow Mr. Lavrov ya iso Tehran ne bisa goron gayyatar takwaransa na Iran Amir Abdullahian bayan ganawa da takwaransa Sergei Lavrov ya kuma gana da shugaban kasar ta Iran Ibrahim Ra'isi wannan ita ce ziyara irin ta farko ta Lavrov a Iran karkashin gwamnatin Ibrahim Ra'isi da ya kama mulki a watan ogustan bara kafin nan dai kasashen biyu sun tattauna kan taron da ke tafi na kasashen Caspian game da batutuwan da suka shafi yankin da batutuwan ƙasa da ƙasa da kuma hulɗar kasuwanci alaƙa tsakanin iran da rasha ta haɓaka a baya-bayan nan inda ƙasashen biyu suka cimma yarjejeniyar rubai ɗaya ta hulɗa a tsawon shekaru ashirin a ranar 19 ga watan janairu shugaba ra'isi na iran ya ziyarci ƙasar ta rasha inda ya gana da shugaba vladimir putin yayin da ministan harkokin wajen iran ya kai ziyara a rashar har sau biyu iran da rasha dai na da alaka ta fuskar siyasa da tsaro da kuma tattalin arziki wace ta karfafa tun bayan da amurka ta kakaba wa iran takunkumai taron kasashen renon ingila ko commonwealth na bana zai amince da kasashen togo da kuma gabon a matsayin memba bayan shafi shekaru na bukatar hakan daga kasashen biyu na afirka masu amfani da harshen faransanci a gobe juma'a ne ake buɗe taron na kasashen commonwealth a birnin kigali na kasar rwanda sai dai shugabannin kasashen na togo da gabon ba za su halarci taron ba amma za a gayyace su a hukumance bayan su mamba a kungiyar a taron kungiyar na gaba kungiyar kasashen rainon ingila dai ta kunshi mambobi 54 da suka hada da kasashe 19 daga nahiyar afirka masana dai na ganin farfadowar tattalin arzikin da wanda ta samu bayan zama mamba a kungiyar a shekarar 2009 shine ya ja hankalin kasashen shiga kungiyar sai dai kuma ana ganin hakan a matsayin wata alama ta birtaniya ta karfafa hulɗa da kasashe musamman ma na afirka tun bayan da ta fice daga kungiyar tarayyar turai to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kasashen turkiya da kuma saudiya sun bayyana ziyarar da yarima mai jiran gado muhammad bin salman ya kai a ankara a matsayin wani sabon babi a tsakanin su ziyarar da ita ce irin ta farko tun bayan kisan dan jaridan nan jamal khashoggi a karamin ofishin jakadancin saudiya na satambul wanda ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu yayin ziyarar muhammad bin salman ya gana da shugaban turkiya recep tayyip erdogan inda suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi kasashen biyu musamman kan tattalin arziki yawon bude ido da dai sauransu jiya laraba ne yarima mai jiran gado na saudiyar ya isa kasar ta turkiya a gajeren rangadin da ya yi a yankin sai dai bangarori da dama a turkiya sun soki ziyarar ta muhammad bin salman da ke zuwa shekaru uku bayan kisan dan jaridan da ake zargin bin salman din da hannu a ciki kafin turkiya muhammad bin salman ya ziyarci kasashen masar da kuma jordan a morocco wani gungun 'yan jaridu ya bayyana kulla yarjejeniyar kafofin yada labarai da isra'ila a matsayin tsokanar 'yan kasar wannan dai na zuwa ne 'yan kwanaki bayan buɗe wani ofishin wata tashar isra'ila a kasar ta morocco sanarwar da gwamma 'yan jaridar suka sanya wa hannu ta yi allah wadai da buɗe ofishin tashar talabijin ta isra'ila i24 news a kasar ta morocco da kuma bikin buɗe tashar da aka yi a yankin shilla mai tarihi da ke birnin raba gungun 'yan jaridan sun buƙaci hukumomin maroko da su gaggauta rufe tashar ta 'yan mamaya na isra'ila dama dai kafin hakan bangarori da dama a maroko sun kalubalanci alakar da ƙasar ke kullawa ba gaggautawa da mahukuntan yahudawan na isra'ila musamman a baya-bayan nan to labaran duniyar kenan To a gashi da Hassan Barka dauke da labaran duniya. Yanzu sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin duniyar mu a yau. shiri da wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa to a yau za mu dubi ne a kan furucin da sabon kwamandan sojojin birtaniya yi na yi barkewar yakin duniya na uku inda ya buƙaci sojojin ƙasar da su kasance cikin shirin kota kwana da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a karan farko da ya bayyana a gaban sojojin birtaniya babban hafsan sojan janar patrick sandis ya kada kugen yakin duniya na uku da rasha janar sandis ya buƙaci sojojin na birtaniya da su kasance cikin shiri na fada da rasha a yakin duniya har ila yau kwamandan sojojin na ƙasar burtaniya ya kuma ce duk wani fada da zai barke da sojojin rasha gaba da gaba to hakan yana nufin yakin duniya na uku wannan furucin na general sanders dai ya jawo cece kuce da tufa albarkacin baki da sharhi a tsakanin mutane daban-daban ba a burtaniya kaɗai ba har ma da duniya baki ɗaya wasu suna yin kira da a zama cikin shirin ko ta kwana da jan ɗamarar yaƙi domin murƙushe rasha a fagen daga kafafen watsa labarun birtaniya dai sun ambaci cewa manyan jami'an sojin birtaniya ba su yi mamakin furucin da ya fito daga babban hafsan sojojin nasu ba domin yadda al'amura suke tafiya a can ƙasar ta ukraine yana cike da ban tsoro da damuwa akan cewa komai zai iya faruwa kiran ga sojojin ƙasar burtaniya da su zama cikin shirin ko ta kwana ya zo ne dai a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ta burtaniya ta ƙara kuɗin da za ta rika kashe wa sojojin ƙasar a kowace shekara da fam biliyan uku wato ƙari kan kuɗin da dama ake kashewa sabon kwamandan sojan na ƙasar burtaniya ya yi aiki a ƙasashen afghanistan da kuma iraki a ƙarƙashin sojojin ƙasarsa da suka yaƙi waɗannan ƙasashen biyu kuma tun bayan ficewar Birtaniya daga cikin tare turai ya mayar da hankali wajen sake fasalin sojojin Birtaniya. wani memba a cibiyar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa da ke birnin london professor abbas tahir ya yi magana da cewa bijiro da batu a kan yakin duniya na uku ba komai ba ne illa hauka amma a lokaci ɗaya ba abu ne da za a kore cewa zai faru ba bisa la'akari da yadda duniya take ciki a halin yanzu musamman yakin ƙasar ukraine har ila yau abbas ya faɗa wa kafar watsa labaru ta Aljazeera ta ƙasar ƙatar cewa furucin na janar ɗin sojan burtaniya yana nuni ne da mahangar sojojin ƙasashen turai na faɗaɗa filin daga zuwa sassa daban-daban na duniya ba kuwa wanda ya san inda lamarin zai kai a nan gaba ya kuma ce janar ɗin yana son ganin sojojin ƙasar burtaniya sun kasance ne cikin shirin ko ta kwana domin fuskanta kowane irin yanayi da za a iya shiga abbas ya kwatanta halin da ake ciki a yanzu da na lokacin yakin cacar baki inda ya ce watakila ma halin na yanzu ya fi na wancan lokacin rikitarwa domin kuwa dukkanin jiyar layin da aka shata a wancan lokacin yanzu an ƙetara shi hakan yana nufin cewa a yanzu ana sake fasala yanayin yadda duniya za ta kasance da tsarinta da hakan yake iya jaza barkewar yaƙi a tsakanin ɓangarorin guda biyu daga cikin dalilan da suka sanya babban hafsan sojojin birtaniya yin furuci irin wannan da akwai cewa ita ƙasarsa tana tsakiyar yaƙin wato baya ga amurka babu wata ƙasa wacce ta fi zaƙalƙalewa wajen ruruta wutar yakin kamar ingila firaministan wannan ƙasa da ministocinsa da sauran jami'an wato gwamnatinsa sun cika ɓaɓatu a kan batun yakin ita ce kaɗai ƙasa wacce firaministan ta ya tafi birnin kev har sau biyu daga ɓarkewar yakin zuwa yanzu inda ya gana da shugaba Zelensky da nuna cewa suna tare da shi har zuwa ƙarshe. Hakanan wajen aikewa da makamai wannan ƙasar tana gaba-gaba wato ita ce kebe da Amurka. A wasu lokutan ma takan zaƙalƙale fiye da Amurkan. Yaƙi gaba da gaba tsakanin sojojin Rashi da na ƙasashen Turai wani abu ne mai ban tsoro idan har ya faru kamar yadda Chris Doble na majalisar fahimtar juna tsakanin larabawa da birtaniya ambata ya kuma ci gaba da cewa domin hakan kai tsaye yana nufin yakin duniya a daidai lokacin da masu sharhi a cikin kasashen turai suke nuna tsoronsu na barkewar yakin duniya sai dai a lokaci ɗaya ba su nuna daifin gwamnatocinsu da su ne kanwa'uwar gami a abin da yake faruwa tun daga tushensa na tarihi har zuwa barkewar yakin a wannan lokacin waɗannan ƙasashen da mafi yawancinsu mambobi ne a cikin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato sun ƙi magance damuwar tsaro da rasha take bayyana musu turushewar tarayyar soviet sun ƙi dakatar da matsawa da suke yi taku ɗaya bayan taku zuwa kan iyaka da ƙasar rashan sun kuwa da sanin cewa rasha ba kan wallasa ba ce ta fuskar makamai masu hatsarin gaske domin kuwa ana lissafa cewa ita ce ta biyu a duniya wajen mallakar makaman da ba na nukiliya ba bayan amurka kuma ta farko a duniya wajen mallakar makaman nukiliya inda amurka take binta a baya bugu da ƙari ta da cewa wasu daga cikin 'yan siyasar turai a yanzu suna raye lokacin da aka yi rikicin makamai a ƙasar cuba tsakanin amurka da tarayyar soviet wanda ya kusa haddasa yakin duniya kuma na nukiliya amma duk da haka basu su ɗauki darasi daga abin da ya faru a baya ba suna ƙoƙarin jangolo wata fitinar wacce idan a yanzu ta faru ba za ta bar wani abu mai amfani a doron ƙasa ba sai wanda Allah ya so. A kowace rana ta Allah suna sanar da ƙarin makamai masu hatsari da suke aikewa zuwa ƙasar Ukraine domin ta ci gaba da yaƙi da Rasha. Aƙalla idan ma abin da suke yi bai kai ga ɓarkewar yaƙin duniya tsakaninsu da Rasha ba. to kuwa zai tsawaita lokacin wannan yakin da kuma ƙara yi wa ƙasar ta ukraine illa da barna ta kowace fuska yakin ya kasance ya zama na duniya ko kuwa zai ci gaba da kasancewa tsakanin ukraine da rasha ne to zai shafi duniya ɗin idan na duniya ne yankunan da yakin zai shafa za su faɗaɗa wato wasu ƙasashe za su zama filin daga musamman ma dai nahiyar turai duk wani ci gaba da suka gina tun bayan karewar yakin duniya na biyu zai shiga cikin hatsari idan ma ba kwandon shara ba tabbas matukar bai zama na nukiliya ba to da wuya sauran nahiyoyi kamar asiya da afirka da amurka ta kudu su shiga cikinsa mafi yawancinsu za su zama 'yan kallo domin yanzu ba zamanin mulkin mallaka ba ne balle turawan su rika ɗibar mutanen ƙasarsu suna turawa filin daga suna yin yaƙi a madadinsu zamani ne da ƙasashe suke da 'yanci aƙalla na zahiri na kuma kare maslaha ta ƙashin kai da kowace ƙasa za ta nemi inda za ta sami lamunin kare ta ta maslahar da manufa idan ko wannan yaƙin ya ci gaba ba tare da an kawo ƙarshensa ba to duniyar dai za ta ji jiki domin abinci da makamashi za su ci gaba da yin tashin gauran zabe kasantuwar waɗannan ƙasashen da suke faɗa da juna su ne na gaba wajen samarwa da duniya waɗannan abubuwa guda biyu masu muhimmanci ta fuskar makamashi dai rasha ke baiwa turai mafi yawancin makamashin da take amfani da shi. ta fuskar abinci kuwa rashin da ukraine har ila yau dai su ne na gaba-gaba wajen samarwa da turai da ma duniya baki daya mafi yawancin abinci abin fata shine masu hankali a cikin kasashen turai su yunkura domin kawo ƙarshen wannan yakin ta matakai guda biyu na farko su daina aikewa da makamai zuwa ukraine saboda a takaita asarar rayuka da kuma tsawaita lokacin yakin na biyu alalibo hanyar diflomasiya za ta sa rasha da ukraine su sake komawa kan teburin tattaunawa saboda su magance rashin fahimtar da ke tsakaninsu sannan kuma kasashen turan su daina yi wa ƙasar ukraine da sauran ƙasashen da ke makwabtaka da rasha ingizami kantu ruwa to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe kafin mu karkara mu ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. tun kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Hmm, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan radio BOH Hausa mai magana sahiba wa ila likita daga kwarna kajar mara jamhuriyar Nijar. Hakikanin gaskiya yau za mu yi jinjina da ban girma ga mu na Afirka akan taron da suka gudanar a ah, Abuja babban birnin Najeriya akan eh, yanda za su yi su loma al'amarin bututun gas da za a ah, wadda zuwa kasashen turai to hakikanin gaskiya mu wannan abin murna kuma abin alfahari ne gare mu lalle wahaushe iya cewa wani tashi wani hakika hakikanin gaskiya ba ma farin ciki da yakin da ke faruwa a Ukraine amma mu wannan wata dama ce da za mu yi amfani da ita domin mu samu kasashen mu na Afirka su farfado mu farfado da tattalin arzikin mu da kuma mu kawo ƙarshen wannan matsalolin da muke fata eh, muke gani suna faruwa a kasashen mu muna fatan ubangiji Allah kawo muna ƙarshen wannan tashi tashin hankula da fatan ubangiji Allah zai mu jagoranci kuma zai sa wannan abun shine sanadin dukkanin watsa da wasu miyagun ayyuka da matasa mu suke yi domin idan wannan abu ya tabbata to insha Allah muna muna ganin da ikon Allah za a samu ayyuka sosai ga matasa kuma za a samu hanyoyi sosai na inganta rayuwa na yau da kullum insha Allah mai magana sahabi wa ila likita daga kwarnaka jihar Marada Jamhuriyar Nijar assalamu alaikum assalamu alaikum BOH Tehran mai magana Kwamarat Ilyas Yakubu daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan tofa albarkacin baki bakina akan zanga-zangar da al'ummar kasar Ghana suke yi akan tsadar kujerar kudin haji da suke gudu gudanarwa hakika wannan abin damuwa ne tsada ta kuɗin kujerar hajjin bana da mahajjata suke yi zanga-zanga a ƙasar ghana muna kira ga mahukuntan ƙasar ghana da ma sauran ƙasashenmu na afirka irin su Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi da sauran kasashenmu na Afirka inda mahajjata suke zuwa aikin haji. Ya kamata gwamnatocin kasashenmu na Afirka su rinka tallafawa mahajjata da rage musu kuɗin aikin haji domin su samu damar zuwa su sauke farali su yi wa kasashenmu na Afirka addu'a ta samun zaman lafiya mai ɗorewa a kasashenmu na Afirka da fatan gwamnatocinmu na kasashen Afirka za su tallafa musu kuma muna fatan wannan kira da muke yi zai shiga kunnuwan da suka dace muna godiya rediyo jamhuriyar musulunci iran mai magana kamar tiliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran mai magana usaini sadar kasuwar kwalliya da magaram zan yi amfani da wannan dama ne domin na yi kira ga ainihin kasashen musulmi na duniya ko kuma in ce kasashen gabas ta tsakiya da ma na asiya wato domin su ɗauki mataki na ladabtar da kasar indiya ta hanyar eh, hana sayan kayayyakin kasar ko kuma ma yanke hulɗar jakadanci da ita ganin yadda kasar eh, ta inda take musgunawa musulmi wanda suke a indiya din ko in ce take cin zarafin su gwamnatin kasar indiya gaskiya wannan al'amari eh, duk wanda ya gan shi gaskiya eh, inda kai musulmi ne gaskiya na abin zai bata maka rai ganin yadda ake rushe musu gidajensu da yadda ake cin zarafin su yan sanda suke cin zarafin musulmi na indiya kawai ba don komai a'a dan dai kawai sun yi imani da allah subhanahu wa ta'ala kuma sun yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam don haka shine ke so kasashen musulmi na duniya su ɗauki mataki wanda za su ladabtar da ƙasar india assalamu alaikum radio musulunci ta iran suna na gwani lawan ali game da yau na shigo domin ku sake bani dama na tura saƙon kira na zuwa ga gwamnatin jihar kano ko kuma a mahukuntanmu na karamar hukumar kura da suwa allah suwa manzansu su kawo mana ɗauki na ana mana gyaran hanya to ya kamata su kawo mana wato blog wanda za mu lambatu za a gina lambatu a muddin ba a gina lambatu ba akan wani nó hanya an zuba kwalta to gaskiya akwai damuwa cikin wannan hanya sosai sosai saboda ba yadda za a yi hanyar ta zauna lafiya sakamakon ruwan da ake zai dinga zaizaye ta to amma aka samu lambatu aka yi daga gefe to insha Allahu aka sa kwalta ko da ba a sa kwalta ba insha Allah za ta zauna lafiya amma muddin aka bar ta iya birji to gaskiya da yiwuwar a barazanar ruwa ya ringa raji hanyar yana zaizaye ta to kuma hakan ba a so a suna na gwani lawan Ali Gamadan na kira ku daga nan cikin garin gama tewan unguwar ciroma wato hanya ita ce wacce ta tahi daga sun zuwa tofa Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu. Yau tsokacin da nake son in yi bisa kungiya ce mai fafataka kokowa da tsadar rayuwa ta jamhuriyar Nijar. Ya kamata mu jinjina mata bisa ga taro da ta gudanar na waye ma al'umma kai bisa da za a gudanar da tsadar rayuwa ba tare da an yi wata hayaniya ba. Wannan abu ne mai kyau muna jinjina musu. Amma kiran da gare mu wanda za mu musu yawata cikin jihohi duka su waye ma mutane kai bisa abubuwan da suke nufi saboda wannan abu da suka ɗauko mai kyau ne kwarai saboda a tsadar rayuwa gaskiya ana cikin take na ya kamata su waye matalakawa kai su bi gari gari baya mai kawai za su tsaya ba kiran da muke musu kenan su zagaya cikin ƙasa su waye ma al'umma kai saboda al'umma na da bukatar wannan suna kishirwar wannan abu saboda wasu a gaskiya suna cikin duhu ne muku magana alkasun babali har daga jihar agadas a tashi lafiya Salamu alaikum BOH Radio mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagalaka Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau na shigo filin ne domin in yi jinjina ga matasan mu na kasashen jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya. Duk da cewa akwai kalubalen tsaro da yake damun kasashen mu amma hakan bai hana mu mu'amala ta arziki ba kama daga sada zumunta da kasuwanci tsakanin mu. Sannan ina son in gaya ma mutanen jamhuriyar Nijar cewa na mutanen Najeriya suna tare da su ɗari bisa ɗari kada ka biya ma ɗan social media ma'ana kar ɗan Najeriya ya yi rubutu ka ɗauka cewa duk haka nan 'yan Najeriya suke ko kuma kar ɗan Nijar ya yi rubutu ka karanta shi a social media ka ɗauka duk haka nan 'yan Nijar suke ba haka nan ba yake ya kamata mu tsaya mu yi talatin ta natsu ba komai bane ka ke gani a social media ka doka a matsayin cewa gaskiya ne mutanen jamhuriyar Nijar da na Najeriya Allah ya bar zaman tare Allah ya kara kawo muna ci gaba tsakankanin mu sannan kuma matsalar ta kira mun mu ubangiji Allah ya kawo mana karshen ta ma'ana matsalar tsaro domin zagayawa za ka yi duk duniya babu kasashen da suke zaman lahiya kamar Najeriya da Nijar Allah ya sa wannan zaman lahiya ya ci gaba da doriya ku tashi lahiya biyo ya ci Hausa mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam shagallako Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. najeriya sai an jima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na BOH. Kuna tsara Ibrahim Haruna mai anguwa bingila Buza jihar Tawa jamhuriyar jihar Mazamni kasar Kamaru. Gwamnatin jihar Kaduna ta kori malamai dubu biyu da suka faɗi jarabawa cikin su da shugaban kungiyar malamai ta ƙasa a bisa wani shirin ta na tsabtace fannin ilimi duk da wasu na ganin ba haka ba ne. So muna kira ga gwamnatin Malam Yan da ta sake nazari kuran malamai dubu biyu a wannan lokaci da muke fama da matsalolin tsaro gaskiya gaskiya abu ne wanda bai dace ba na gode sashen hausa na biyo h kuna tare da ibrahim haruna mai anguwa bingila buzu jihar tawa jamhuriyar jama'a zamani kasar kamaru Assalamu alaikum radio yace ni ne Rabilu Malam Adam sarkin aiki na kasa baki daya. Eh, kira na yau ga malamai wanda ake cewa su ne magada annabawa to ina fata ubangiji allah sa su dawo su ba hanya irin ta annabi ko mutane su saurare su diba ku gani jama'a malamai sun shiga siyasa saboda malami abin da ake so ya ji tsoron allah kuma duk magana da za shi yi ta domin allah ika ga malami zo na kuma baki ko an hana haihuwa ko za a hana wiwa sai hana haihuwa allah dai sauki wani jahilci ya yi yawa ma so ni ne na kusa sarkin aiki na kasa baki Da Allah tsare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo hausa mai magana abdulaziz firizi daga damagaram a jamhuriyar niger to yi yau ra'ayina shine ga uwayen yara ya kamata a ce an kula da tarbiyyar yara musamman ma kan addini na islamiyya makarantar islamiyya sai ga yaro an sa shi ta boko an sa shi ta islamiyya amma kuma bai ba ba ta islamiyya mahimmanci barantana ma ya gane wani abu a ciki to domin in ka duba ka gani yaro in zai tafi makaranta ta boko za ga an mishi wanka an ba shi abinci mai kyau ya ci an fesa mai turare an ce ta boko to kuma gashi ma'ana makaranta ta islamiyya wannan yaro don a ce ya gagara uwaye ne a cikin gida ake tura shi a maimakon shi ma dai a ba shi mahimmanci a tura shi ya je koyo ilimi in zai tahi a ba shi kulawa sosai shi ma a mishi wanka a sa mai kaya mai kyau a tura shi makaranta sunana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan biyu har radio musulunci ta Iran mai magana ya kuba mai aski badaraka a jihar da magaram ina so ku ba ni dama zan kira ga mahajjata masu zuwa aikin hajjin bana a da yaushe yana da kyau kuma ya kamata su dinga addu'a ga ƙasarsu garinsu jiharsu da ma Afirka baki daya da ma kasashen musulmi ga baki daya. Allah ya kawo kwanciyar hankali Allah ya kawo lafiya da abinci da lafiya za ta ci Allah ya kawo sabon arziki Allah ya kara kiyaye ne mu ga baki ɗaya a kowace yaushe su rika addu'a Allah ya kawo aikin yi a ƙasashen mu ga baki ɗaya kuma Allah ya kawo ƙarshen 'yan ta'adda a baɗin duniya da ma masu fama su tadawa al'umma hankali Allah ya kawo karshen su mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Eh, salamu alaikum. Baba ne daga Damagaram. Ina ma kowa fata alheri. Na ga da fita sun kirayi ministan ruwa ya zo a asambile gaban su yana zance sun kashe miliyarori kan ruwan Nijar. To ni kwa na gani yanzu in ka ɗauka a Damagaram nan yadda muke shan wuyan ruwa yanzu da katari da aka yi yanzu bana aka samu wata baiwa Allah ta zo mu ta zo ta mana furaji guda ɗaya sai gashi wallahi wuyan ruwa alhamdulillah to mace nan Allah saka mata alheri Allah sa a kowace jiha a samu kamar ita guda biyu ko uku ka gani da wuyan ruwa da 'yan kuɗi kaɗan an yi maganin su amma yanzu yanzu ka ji sai ka ji gwamnati tana ta kashe miliyarori kan ruwan nan kuma har yanzu ba a gani a ƙasa to dan Allah dan Allah ina kira ga gwamnatin Niger ta diba ta gani wannan miliyarori take kashe a ta zo cikin unguwoyi kowace unguwa ta Niger a zo a musu wannan forage guda ɗaya ta gani in Allah ya wannan wayar ruwa za a za a rubuta shi to Allah saka da alheri Allah ba kowa lafiya Allah kama mana amin su mu amin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin Damagaram na Jamhuriyar Niger ina so ku bani dama zan yi batu dangane da taro karo na shafiyar biyar da radiyon jamus ta shirya dangane da 'yan jarida sama da dubu biyu to mu abin da za mu ce gaskiya wannan taro ya yi daidai kuma ubangiji allah sa wannan taro yadda aka yi shi lafiya a kare shi lafiya kuma muna tare da ku 'yan jarida na fadin duniya ɗari bisa ɗari kuma allah ubangiji ya taimake ku akan aikin ku allah ba ku damar samo mana labaru na gaskiya a duk inda suke ku yaɗa mana kuma mu ji na gode ku tashi lafiya mai magana hasalaji umar daga birnin da makaram na jamhuriyar nijar gidan radio iran sunana sanusi maɗatai da makaram jamhuriyar nijar ra'ayina akan jarabawa da dubbannin ɗalibai masu neman shahadar biribi ko kobe apc masu karatun karshe a makarantun sakandare a nan kasar mu jamhuriyar nijar suka yi tuni kira na game da daliban nan da malaman nan shine a yi jarabawa tsaftatacciya ba tare da wani toge ba don kuwa muna fatan a ce wannan jarabawa da za a yi duk maki mai kyau da ɗaliban kasar ta jamhuriyar nijar za su samu ya zamanto maiki ne wanda ilimin sai ba su ba wani toge ba ko kuma wani abu mai kama da haka ba daga ƙarshe muna yi masa fatan nasara da sa'a Allah ubangiji ba su sa'a Allah ubangiji ya sa kamar yadda aka fara jarabawa na lafiya Allah ya sa a kare ta lafiya ina fatan za ku tashi lafiya BOH Hausa ni ne Sanusi zuma da Magaram Jamhuriyar niger. to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na muryoyin ku masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. kuma ga shirin nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. ni tahir amin ne zan kasance tare da ku a cikin shirinmu kamar yadda muka saba da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga hannun malam muniru muhammad ɗalibi a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna a tarayyar najeriya ga kuma yadda tambayarsa ta kasance asalamu alaikum sashen hausa na ansa a tambayoyin tarbiyya na voh da ke birnin teran da fatan kuna lafiya tambaya ta ita ce shin yaya za mu yi don gamsar da wasu abokanmu wanda suka daina sallah da azumi na shekaru masu yawa saboda gafala da kuma shagaltuwa da rayuwar duniya a huta lafiya mai sauraron ku munir muhammad to madalla malam munir muhammad da wannan tambayar taka da fatan kana tare da mu don sauraron abin da muka tanadar maka na ansa tambayar ka da farko ya kamata a san cewa barin sallah da azumi bai mai da musulmi kafiri ba ko bai fitar da musulmi daga addinin musulunci ba sai dai ka ba irori ne manya-manya wanda ko an biya su to ba za a sami falala da kuma ladan da za a samu da an yi su a cikin lokutan da ya kamata a yi su ba sai dai kuma biyan su ko rama su wajibi ne don rashin rama su shi ma wani babban laifi ne sai dai a koyaushe ana kwadaitar da masu tunatarwa da su kwadaitar da musulmi da yawan rahama allah ta'ala ga bayansa don su san cewa a duk lokacin da suka tuba zuwa ga allah ta'ala yana farin ciki da tubarsu yana kuma buɗe musu falalarsa idan sun yi tuba na gaskiya dangane da wannan allah ta'ala yana cewa ya ku wa'anda suka yi imani ku koma zuwa ga allah komawar gaskiya mai yiwa ubangijinku ya kankare maku miyagun ayyukanku kuma ya shigar da ku a gidajen aljanna ƙoramuna gudana daga ƙarƙashinsu a ranar da allah baya kunatar da annabi da wa'anda suka yi imani tare da shi haskensu yana tafiya a gaba gare su da jihohin damarsu suna cewa ya ubangijinmu ka cika mana haskenmu kuma ka yi mana gafara lallai kai a kan dukkan kome mai ikon yi ne a cikin suratu at-tahrim ta takwas a wata Allah yana cewa ka ce Allah ya ce ya bayina wanda suka yi barna a kan rayukansu kada ku yanke kauna daga rahmar Allah lallai Allah na gafarta zunubai gaba ɗaya lalle shi ne mai gafara mai jin ƙai cikin suratul zumar aya ta uku. Allah ta'ala bai takaita zunuban da ya yi alkawalin zai gafarta muminai a wa'annan ayoyi ba don haka idan ya ga dama hatta salloli da azumi da muminai suka barsu yana iya gafarta musu su amma da sharaɗin tubarsu na gaskiya ne sannan su yi ƙoƙarin biyayya ga Allah ta'ala a sauran rayuwarsu ta gaba sannan su yi ƙoƙarin biyan ayyuka wa'anda suka bar su kamar su sallah da azumi gwargwadon abin da za su iya don haka dole ne a kwadaitar da su kan cewa allah ta'ala mai rahama ne kuma rahamarsa ta yalwaci komai da komai duk da cewa barin sallah da azumi kaba'irori ne manya-manya amma kuma haƙoƙin allah ta'ala ne ko da mutum ya kasa biyan su a rayuwarsa ta duniya saboda yawansu da kuma tsufa allah ta'ala ya ba da dama wa ɗansa babba ya biya masa salloli da azumi da ya kasa karasa su a rayuwarsa wannan a masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kenan ko kuma yana iya barin wasiya ga magadansa kan cewa a biya masa salloli kaza da azumi kaza da ya bari a ɗauki dukiya har zuwa kashe ɗaya bisa uku na dukiyar da ya bari a nemi wanda za a yi ijarar su don su biya masa salloli da azumi da ya bari mai yiwa allah ta'ala ya karbi tubansa da kuma ibadunsa wannan ga wanda ya mutu ya bar dukiya da za a iya masa wa'annan ayyuka kenan ko kuma yake da 'ya'ya da ya bari wa'anda za su biya masa ayyukan ibadunsa mai bari a duniya kafin mutuwarsa amma wanda bai da wa'annan duka to ya nemi afuwar Allah da gafararsa ya tuba zuwa gare shi ya yi istinfari ko da guda ne tana iya ja masa rahama Allah ta'ala babba abin da ake kula da shi a nan shine kada ya yanke ƙauna daga samun rahama Allah don shi kansa yanke ƙauna daga samun rahama Allah zunubi ne babba don haka a koda yaushe ya kamata masu nasiha su yawaita kwadaitarwa kan tsoratarwa ga waɗanda suke kira zuwa ga gyaran halinsu daga cikin musulmi wanda duk tare da yawa da kuma munin zunuban da suka aikata allah mai rahama ne mai jin kai yana iya game su da rahamarsa to da fatan malam munir muhammad ya ji daɗin abin da muka tattara masa dangane da tambayarsa a nan kuma za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don su kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To yau shirin namu zai mai da hankali ne kan yadda dangantaka tsakanin Rwanda da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ke ƙara tsami yayin da bangarorin ke zargin junansu da goyon bayan 'yan tawayen M23 Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To madalla a baya-bayan nan dai dangantaka tsakanin gwamnatin Kinshasa da Kigali na ƙara tsami. yayin da kasar congo ke zargin makwabciyar ta rwanda da taimakawa 'yan tawayen m23 ita ma gwamnatin ta rwanda na zargin takwararta da hakan lamarin hayar kai ga inda gwamnatin kinshasa ta sanar a kwanan baya cewa ta soke duk wasu yarjejeniyoyi da ke tsakaninta da kigali bangarori da dama dai a yankin na ci gaba da kira ga kasashen biyu da su kai zuciya nesa domin kaucewa wanzuwar rikicin a yankin ganin yadda dangantaka tsakanin kasashen biyu ta yi tsami hakan ya sanya shugabannin kasashen yankin kiran wani taro domin tattauna batun a ƙarshen taron nasu shugabannin kasashen yankin bakwai ciki har da jamhuriyar demokradiyyar congo sun amince tura wata runduna ta musamman a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo duk cewa sanarwar da shugabannin kasashen afirka suka fitar bata ambaci turawa da dakarun ruwanda a cikin rundunar zuwa Congo ba amma Congo ta dage kai fata cewa ba ta maraba da sojojin ruwandar shugabannin kasashen gabashin Afirka sun sanar da kammala shirin tura rundunar ta musamman da ta kunshi dakarun kasashen zuwa gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo mai fama da rikici ko da yake ba a bayyana adadin sojojin ba amma sanarwar da gwamnatin kasar Kenya ta fitar akan lamarin ta bukaci Congo da ruwanda da ke yaƙi da juna akan iyakarsu da su kai da su gaggauta tsagaita wuta mahukuntan kinshasa da na congo da ba sa ga maciji da juna sun kwashe makonni suna jifan junansu da bakakin maganganu akan zargin juna wurin tallafa wa kungiyar 'yan tawayen m23 da ta yi kaurin suna wajen kisan fararen hula da jami'an tsaro na kasashen biyu makwabtan juna zaman doya da manja tsakanin kasashen biyu dai ya yi muni ta yadda har suka fara kai wa junansu hari da makami a cikin wannan wata rundunar sojin kwango ta faɗa a kwanan baya cewa rwanda ta kai mata hari a arewacin lardin kibo da ke gabashin ƙasar inda ta yi zargin kashe mata ɗalibai gwamnatin kinshasa ta ce an kashe mata ɗalibai guda biyu a yayin hari da rwanda ta kai a wata makaranta da ke cikin ƙasar kwangon hukumomin kwango sun ce munin abin da rwanda ta aikata daidai yake da laifukan yaƙi sai dai wannan na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da rwanda ta zargi congo da harbo makamin roka a cikin kasar ta zaman doya da manja na ƙara ruwa a tsakanin ƙasashen makwabtan juna a sakamakon zargin juna da suke yi na tallafawa 'yan tawayen da ke ci gaba da hallaka mutane a kan iyakar ƙasashen a kwanan baya dubban mutane ne su gudanar da zanga-zanga a birnin goma da ke gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo domin nuna adawa da kasar rwanda kan nana ta ikirarin goyon baya ga ƙungiyar 'yan tawayen ta m23 an samu tashin hankali a birnin da ke kan iyaka yayin da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka tarwasa wasu masu zanga-zanga yawancinsu fusatattun matasa da suka yi yunkurin kusawa bakin iyakar kasar da ruwanda an rufe bankuna da gidajen mai da makarantu da shaguna da sauran kantuna a fadin garin na goma rahotanni na cewa an samu jikatar mutum guda a hatsaniyar jama'ar sun yi tare da taken nuna adawa da ruwanda da shugabanta Paul Kagame a cikin 'yan makonnin da suka gabata an yi ta takun saka tsakanin jamhuriyar demokradiyyar Congo da makwabciyarta kan 'yan tawayen na m23 shugabannin kasashen gabashin afirka bakwai sun tattauna ranar litinin don tattauna batun matsalar tsaron da jamhuriyar demokradiyyar congo ke fuskanta da kuma takon tsakar da ke tsakaninta da rwanda lamarin da ke iya shafar sauran kasashen makwabta tun a yammacin ranar lahadi ne fadar shugaban kasar kenya ta sanar da batun na zaman taron da aka yi a nairobi wanda ta ce sai lalubo mafita don warware rikicin da kwango ke fama da shi tsawon shekaru taron shugabannin kasashen na gabashin afirka bakwai na zuwa ne a daidai lokacin da rikici ke tsananta tsakanin kasar ta jamhuriyar demokaradiyyar kwango da makwabciyarta rwanda saboda yadda kinshasa ke zargin kigali da daukar nauyin 'yan tawayen m23 da ke zafafa kai hare-hare a sassan kasar sai dai ruwan da na ci gaba da musanta zargin da kwango ke mata yayin da dukkaninsu ke zargin juna da kaddamar da harare cikin yankunan juna sanarwar taron ta rawaito shugaba uhuru kenyatta na kenya na cewa al'ummar kwango sun shafe tsawon lokaci suna wahaltuwa daga tashe-tashen hankulan da ke haddasa asarar dubban rayuka wanda ke nuna bukatar da ke akwai ta dawamar da zaman lafiya a ƙasar. ko a larabar makon jiya sai da kenyatta ya buƙaci girke dakarun kasashen gabashin na afirka a gabashin congo don tabbatar da zaman lafiya yayin da shugaba felix tshisekedi ke cewa rwanda na son amfani da matsalar tsaron don mamaye wani yanki na congo mai tarin albarkatun ƙarƙashin ƙasa ciki har da zinare da ƙarafa bangarori dai na ci gaba da kiran kasashen ruwanda da jamhuriyar demokradiyyar congo da su kai zuciya nesa wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rikici tsakanin 'yan tawayen m23 da kuma sojojin congo a gabashin kasar ke kara kamari kasashen uganda da kenya duk sun yi kiran da aka kai zuciya nesa domin kare rayukan fararen hula shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya bayyana damuwarsa game da halin da ake ciki inda a ranar lahadi da ta gabata ya gana da kwamandojin soji na kasashen gabashin afirka ciki har da jamhuriyar demokaradiyyar congo makasudin taron a cewar fadar shugaban kasar ta kenya shine yadda za a hada wata runduna ta yankin da za a jibge a gabashin congo alaka tsakanin jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma wato rwanda ta yi tsami ne inda a tsakiyar wancan makon da ya gabata gwamnatin kinshasa ta sanar da yanke duk wasu yarjejeniyoyi da ke tsakaninta da kigali bisa zarginta da goyon bayan 'yan tawayen na m23 ko kuma m23 da yake sanar da hakan kakakin gwamnatin kinshasa ya ce duk wasu yarjejeniyoyi da aka sanya wa hannu da kuma waɗanda ake kan cimmawa da ƙasar ta ruwanda duk an dakatar da su kinshasa ta kuma buƙaci gwamnatin gali da ta janye gaba ɗayan dakarunta daga faɗin ƙasar ta kongo a taron majalisar tsaron ƙasar ta jamhuriyar demokradiyyar kongo gwamnatin ƙasar ta kuma buƙaci da a baiwa sojojin ƙasar kayan aiki domin tunkarar abokan gaba gwamnatin ƙasar ta sanar ɗaukar wannan matakin ne yayin taron majalisar ministocin ta da shugaba felix antoine sisekedi ya jagoranta game da matsalolin tsaro a gabashin kasar dangantaka tsakanin dr congo da rwanda ta yi tsami a baya bayan nan inda gwamnatin kinshasa ke zargin gwamnatin gigal da goyon bayan 'yan tawayen m23 To masu saurari da hakan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To da wannan ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da yake sauran lokaci kaɗan za mu sake ta su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. rahotanni daga afghanistan na cewa kimanin mutum dubu ne suka rasa rayukansu kana wasu ɗaruruwa suka jikata a mummunar girgizar ƙasar da ta afkawa ƙasar yayin da ake ci gaba da gudanar da ayyukan ceto ana da fargabar adadin mutum ya ƙaru mahukuntan afghanistan dai sun kiran taimakon ƙasa da ƙasa domin gudanar da ayyukan jin kai a yankin girgizar mai ƙarfin maki 6.1 a ma'aunin Richter. ta abku ne a sanyin safiyar jiya laraba a yankunan paktika da kuma hajj da ke kusa da iyakar pakistan in ji hukumar nazarin ƙasa ta amurka babbar fargabar da ake da ita shine kada a samu saukar ruwan sama da za su iya kawo cikas wajen gudanar da ayyukan ceto wannan bala'in dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta afghanistan ke fama da matsananciyar matsalar tattalin arziki tun bayan da kungiyar taliban ta karbe iko a watan ogistan bara bayan da dakarun ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin amurka suka janye bayan shafe shekaru ashirin a ƙasar ta afghanistan ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya fara wata ziyarar aiki a nan iran mai manufar ƙarfafa alaƙa tsakanin tehran da kuma moscow mr lavrov ya iso tehran ne bisa goron gayyatar takwaransa na iran amir abdullahiyan bayan ganawa da takwaransa sergei lavrov ya kuma gana da shugaban ƙasar ta iran ibrahim ra'isi wannan ita ce ziyara irin ta ta farko ta labarau a iran karkashin gwamnatin ibrahim ra'isi da ya kama mulki a watan augustan bara kafin nan dai kasashen biyu sun tattauna kan taron da ke tafe na kasashen caspian game da batutuwan da suka shafi yankin da batutuwan ƙasa da kasa da kuma hulɗar kasuwanci alaƙa tsakanin iran da rasha ta haɓaka a baya-bayan nan inda kasashen biyu suka cimma yarjejeniyar bai ɗaya ta hulɗa a tsawon shekaru ashirin a ranar 19 ga watan janairu shugaba ra'isi na iran ya ziyarci kasar tarasha inda ya gana da shugaba vladimir putin yayin da ministan harkokin wajen iran ya kai ziyara a rashar har sau biyu iran da rasha daina da alaka ta fuskar siyasa da tsaro da kuma tattalin arziki wace ta karfafa tun bayan da amurka ta kakaba wa iran takunkumai taron kasashen renon ingila ko commonwealth na bana zai amince da kasashen togo da kuma gabon a matsayin memba bayan shafi shekaru na bukatar hakan daga kasashen biyu na afirka masu amfani da harshen faransanci a gobe juma'a ne ake buɗe taron na kasashen commonwealth a birnin kigali na ƙasar rwanda sai dai shugabannin kasashen na togo da gabon ba za su halarci taron ba amma za a gayyace su a hukumance bayan kasarcewarsu mamba a kungiyar a taron kungiyar na gaba kungiyar kasashen renon ingila dai ta kunshi mambobi hamsin da hudu da suka hada da kasashe 19 daga nahiyar afirka to da wannan zamu karkare sai idan Allah ya kama can anjima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya